أسود i, الإيمان للإمام البيهقي الرابع والأربعون من شعب الإيمان جدانا أربعين ده هدو ده جتشين جدا جن إيماني wato gidajen da mutum zai ta shigar su har imaninsa ya cika kamar yadda ake fata to gida na arba'in da hudu tahrimu a arabin nas tsare abin da aka haramta na mutuncin mutane al'arab jam'i ne na al'irdu abin da ake ce ma al'irdu ga mutum shine duk abin da yake tabbatar masa da mutuntakarsa shine ake ce masa al'irdu al'ird ana amfani da shi a matsayin almuru'a sannan ana cewa al'insaniya sannan ana cewa shakhsiyya masu lura ta ilmin nafsi da da da da da sociology ilmul ijtima a wannan zamanin sun fi amfani da lafazin ash-shakhsiyya wato personality mun gane sannan kuma al'irz na ɗaukan ma'anar dignity wa ma yajibu min tarki alwaqi'ati fiha sannan kuma da abin da ya waje ba na barin afkawa cikin mutuncin mutane da mummuni kullum tunaninsa ya je ya tsara mutuncin dan uwansa kuma ko da ya ga wannan musulmin dan uwansa ya afka cikin wani abin da Allah baya so zuwa zai ya masa nasiha ba fadiha ba fadiha ya je yana yada shi yana ba da labari ka san abin da wani yake ciki kuwa ai kaza yake ka san abin kuma wannan wanda yake tattaunawa da shi ba abin da zai iya yi iya kawai ya ji labarin labarin ya zama masa mara daɗi a zuciyarsa inda yana ganin wannan mutumin da kima ya dawo baya ganin sa da shi to kaga wannan damuwa ce so daka nasiha in ka ga mutum ya aikata abu to ka ware shi daga kai sai shi ka faɗa masa cewa wannan abun ba daidai ba ne. Allah ta'ala ya haramta shi liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace innal ladina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun innal ladina yuhibbuna lalle waɗanda su suke so an tashi al fahishatu mummunan abu ya yadu fil ladina amanu a tsakanin waɗanda suka yi imani lahum azabun alimun to waɗanda suke son hakan nan suna da azaba mai raɗaɗi a wajen Allah fi duniya a duniya za a musu azaba ita ce ne ita ce a kama su a musu haddi na ƙazafi wal akhirati sannan kuma za a musu azaba a lahira wannan aya ta an saukar da ita ne bayan hadisul ifki bayan mummunan magana da munafakai suka yada a hakkin matar annabi sallallahu alaihi wa sallam nana Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha a cikin bayanan da Allah ta'ala yi to shine ya faɗi wannan malamai suka ce ko da abin da gaske ya faru baya halasta a je ana yadawa a cikin mutane domin tafasil din ma aje ana bayani ai ga har a ce wai gaya ana fira da wani yayi kaza yan to ya kai kaza to shi kenan daga nan ka koya ma wani shi ma ya ce oh to haka ake yi dama shi kenan sai ya iya so daga babu alkhairi a cikin yada banna a cikin mutane an ce gashi an ma wata yarinya fyaɗe ba daidai bane aje ana ta yadawa a rediyo wani abin tashin hankalin ba sai a ɗau yarinya a hoto a riƙa kuma sata to me kake nufi ke da ka ɗau hoto Kar ta samu wanda zai aure ta wane ne zai aure ta bayan ya san an mata wannan abu ya sani a zuciyar shi alal aqalli ya tunanin cewa ma ai ciwon kanjamo ya shige ta kaga alal aqalli kenan so ka babu alkhairi a cikin yada irin waɗannan labaran su kuma yau gidajen rediyo da ake da suna mu da kafafen sauran kafafun yada labarai ba abin da suka fi son su yada fiye da irin wannan wanda ma zai je kawo irin wannan labarin to albashi shi ya fi yawa babu alkhairi a ciki sannan su kuma irin kungiyoyin nan na mata in malamai suna cewa a daina yada wai sai suna cewa ai wannan na nuna cewa an goyi bayan waɗanda suka yi a wannan jahilci ne da san zuciya irin naku abinda malamai suke cewa ba su yadda a yi ba shine yaɗa da ba da tafasir din babu laifi a ba da labari a ce gashi an yi domin a tsoratar da mutane kuma malamai suna wannan ana faɗi ana wa'azi a game da irin waɗannan fitinu da suke faruwa ka ji wani ɗan shekara saba'in ɗan shekara sittin ya lalata yarinya ya shekara biyu ya shekara uku wannan labari ne mai tayar da hankali to kai kuma da za ka zo kana yaɗawa haka ɗau hoton tsohon kana yaɗawa to ka fi yaɗa fitina fiye da shi abin da tsohon ya aikata domin yanzu ka koya ma wasu abin da basu zata ana yi bai zati muna fira da wani dattijo ya ce min tun suna yara ana waɗannan fitinan ya ce amma ba a ji ce ba a yaɗawa amma wannan sharrin na gidajen rediyo da sauran kafafen yaɗa labarai shine zo sai ya yaɗa abu yanzu zai yi wuya a ce maka an yi sati baka ji irin wannan labarin ya faru ba ko kusa ko nesa sannan kuma da jahilci na iyaye da sakaci na iyaye da yawa kana iya zuwa ka tarar da yaro katotan yaro baligi almajiri ne kawai an bashi yarinya ya je ya kai ta can wajen ba ta da wando yanzu nan ba sakaci ba ne ko kuma a bar yaro daga shi sai yarinya a ɗaki da suna yana shiga gidansu da sauran yin waɗannan abubuwan da labari labarin su bai da daɗi to isha'atul fahisha ayi ɓanna ka je kana yaɗawa. kawai kana ya maɗiɗi da shi ai wane ya kaza wai wane ya kaza wane ya kaza fitinar sa ba karama bace Allah ka tsare mu so daga gashi Allah ta'ala ya ce suna da azaba a duniya ne raɗaɗi sannan kuma za a musu azaba a ranar gobe alkiyama wa ta'ala da kuma faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce, ladina yarmuna al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirati lalle waɗannan da suke jifan katangaggun mata wanda suka tsare kansu an san su mutanen kirki ne su sai su jefe su su musu kazafi su ce ai wannan hijabun da suka sa din na ƙarya ne kaza suke yi alghafilatu waɗanda ba ma su san abin da ake yi ba su suna nan sun tsare kansu shi kuma wani yana na yana musu kage almu'minati kuma mummunai to lu'inu fi dunya wal akhirati an tsine musu a duniya kuma an tsine musu a lahira suna da tsinuwa Allah a duniya sannan kuma suna da tsinuwa Allah a lahira sannan kuma duk wani mai tsinuwa ya kamata ya tsine musu to kaga wannan ashe mai imani a tsine ma mai imani kaga ashe mara imani shi ke ɗaukar irin waɗannan abubuwan yana yaɗawa ko da ka tabbatar da wane ko wanci sun aikata abu kaza to ba aikin ka bane ka je kana yadawa shi yasa ma musulunci a cikin hikimarsa sai yasa doka duk wanda ka ce gashi ka kama shi yana alfasha to sai ka kawo shi shidu hudu bayan kai banda fa mutum fa mutum hudu sannan kowanne daga cikinsu sai ya zo ya bada da shaida ya ce tabbas gani ya gani da ido ya gansu tabbas kamar yadda ake sa turmi ake sa tabarya a cikin turmi ko yadda ake sa dan mashi a cikin tandun kwalli idan uku suka zo suka faɗi cewa ai duk sun gani sai na hudu ya ce to shi dai gaskiya shi bai da tabbas abin da ya gani ya gansu kai a kwance ko ya gansu a cikin mayafi ɗaya to duk ya rusa shaidun waɗancan guda uku za a kama su a musu buloli tamanin tamanin sannan shi kuma wanda ya bada labarin shi ma a kama shi a mashi bulala tamanin saboda a tsara mutuncin mutane ina mutane suka samu kawai shi kenan su zo su ta magana a cikin mutuncin mutane ba su da hujja ba su da dalili wannan musiba ce so dan aka bari ana cin mutuncin mutane tun ana cin mutuncin ƙanana to zai kai mu a ci mutuncin manya sai ya zama babu mai mutunci a cin al'umma duk wanda ya zama bai da mutunci a cikin al'umma to shi kenan al'ummar da ta zama ba masu mutunci a cikinta to me kake tsammanin ayi. so daga doko doka ta musulunci kenan shi yasa na sha cewa a tarihin at-tashri'ul islami tarihin shari'ar musulunci da za a ce maka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka kawo mutanen da aka zo aka tabbatar da sun yi zina ne ba ta hanyar ikirari da kansu ba ta hanyar ganin su aka yi aka gansa aka ba da shaidu hudu to ina jin da an baka wannan aiki an baka aiki mai girma a ce ka kawo tabbas a zamanin manzo sama gashi an kama wasu su biyu suna zina aka zo aka ce to ya za a yi ma mutum ya tabbatar kai da ka gani shikenan sai ka huga da gudu sai ka kira wani ka ce shi ma ya zo ya leƙa ya ga na ku kalli girman abin da yadda shari'a ta ɗaura abin wani ɗauri ne wanda yake mai ƙarfin tsiya sai mutum sai shi ma ya je sai ya sake a je a kira wani shi ma sai zai leƙa ku ga kalli girma shi yasa sai ta hanyar ikirari ko ta hanyar a ga ciki su ne waɗannan manya-manyan hanyoyin da aka ake tabbatar da zina ta hanyar su shi ne wannan wa ghairi zalika min al-ayat wal akhbar al-kathirati da kuma makamantan waɗannan abin da ba ba na ayoyi da kuma hadisai masu yawa da suka zo suka haramta cin mutuncin mutum musulmi a shiga mutuncinsa a faɗin abubuwa marasa kyau game da shi وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم كمان حديث عن الإمام مسلم دع سيدنا أبو هريرة يروي تودا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ne la yuslimuhu la yuslimuhu wa la yakhzuluhu la yuslimuhu baya miƙa shi a hannun abokanan gaba aslamahu ai ya je ya miƙa shi a hannun abokanan gaba ya kama hannun ya kama shi ya je kai shi hannun makiyansa shi masa abin da ba shi kenan ba shine nan islam din yuslimuhu aslama yuslimu baya miƙa shi wala yakhdhuluhu sannan baya ganin shi a hannun abokanan gaba ya kyale shi bai kwato shi ba wancan islam din shi zai dauka da kanshi ya miƙa shi alhadlu kuwa ya gan shi a wajensu kuma ya kyale shi baya yi musulmi bai ma dan uwansa haka zai kan bakin kokarin ya ga ya kubutar da dan uwansa musulmi kamawa ce aka yi masa tabbas kamu gashi nan a riƙe ko ko a'a abin da zai je ya haifar da a rika cin mutuncinsa abokanan gaba suna dariya a game da shi ya yi shi yasa an kana kallon wasu abubuwan da wasu suke yi sai ta mamaki kuma wasu da sunan musulunci kila malami ne ko ɗalibin ilimi za ka ga ya ɗauki mutuncin wani ɗalibin ilimi dan uwansa yana ci su kuma waɗanda ba ɗaliban ilimi ba suna dariya wannan abun dukkaninsu suna musu dariya ga wawa ga takarai su biyu wanda yake zarga a wajen su wawa ne domin mutuncin shi ya zire shi kuma yanzu da ya zo yana tona ma dan uwan shi asiri ya zama takarai a wajen su sarka babu wanda ya kamata su ga mutuncin junansu kamar daliban ilimi wala ya haqiquhu sannan baya walakanta shi at-taqwa ha huna ita dai taqwa أتكي ننتج ويشير إلى صدره ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم ينون يزواج كرجين سحسو أكو الصدر محل القلب أي كرجي عن زوجي يتكعد وين أنكم أزوجي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب تزوجي أن أنت قواتك أما تقوى إذا انتقس كتش to za a ganta a waje takawa da imani kamar kwalba suke kamar ruwan sanyi ne a cikin kwalba in ruwan sanyi ya cika ruwan sanyi to ta baya ake ganin sa ba sai an shiga ciki ba za a ga damshi ta baya haka imani yake da takawa kamar kwalba suke kamar ruwan sanyi ne a cikin kwalba in ruwan sanyi ya kai ruwan sanyi to za ka ga damshi a baya daga gani za ka gane ba sai ka tambaya ba akwai sanyi ruwa a kwalba sai ka tambaya akwai sanyi ko ruwa a cikin fiyo a leda irin fiyo watan nan in ruwan sanyi ne to a waje za ka ga akwai sanyin za ka ga damshi gashi nan a baya to haka imani yake abin da ake nufi da haka wato in akwai takawa a zuciya to za a ganta a waje a mu'amalar mutum za a ga takawa takawa na nufin biyayya ga Allah a cikin abin da ya ce a yi da biyayya ga Allah a nisanci abin da ya hana shine takawa bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira hakira akahun muslima ya ishi musulmi sharri a ce ya walakanta dan uwansa musulmi ana mai dariya kullu al-muslimi 'ala al-muslimi kowane musulmi akan dan uwansa musulmi haramun damuhu wa malu wa irduhu haramun ne ya ci dukiyarsa ba tare da hakki ba haramun ne ya ci dukiyarsa ba tare da hakki ba haramun ne ya zidda jininsa ba tare da hakki ba haramun ne ya ci mutuncinsa ba tare da hakki ba duka shi yasa ma annabi sami ce man radda an irbi akhihi radda Allahu an wajihi an-nar yawm al-qiyamah duk wanda ya tsara mutuncin dan uwansa bai ci ba to shi ma ranar lahira Allah zai tsare fuskar sa daga wuta ba za ta shiga wuta ba to kun ga al'irdu gashi nan cikin ababan da annabi sama yayin wasiya akan su a hudubarsa ta wada'i hudubarsa ta ban kwana yace ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum ka hurimati yawmikum hadha fi shahrikum hadha wa fi baladikum hadha annabi sama ya ce da mutuncinku da dukiyoyinku da jinananku dukkanin su Allah ta'ala ya haramta bai yadda wani ya ci na wani ba haka nan kamar yadda yau din nan ke da alfarma sai da annabi sama ya ce yau wace rana ce aka faɗa masa rana ya ce a ina muke nan aka faɗi wajen ya ce wani gari ne nan aka faɗi ya ce wani wata muke ciki aka faɗi watan zulhijja ne dukkaninsu hurumat dukkaninsu masu alfarma ne annabi sun ce to yadda waɗannan abubuwan da aka lissafa suke da alfarma haka damul muslimi jinin musulmi ke da alfarma shi yasa duk wata da'awa da zaka ji wani ya zo ya halatta zubar da jinin musulmai da tawili na banza to wannan da'awa ce ta shaidan kawai shi kenan mutum ya ce ai ta kashe mutane kuma ya ce musulunci yake kira zuwa gare shi wa hadisi abi zarin al-gifari anhu fi sahihi da kuma hadisin da al-imam ya fitar da shi a cikin sahihinsa riwaya sayyidina abu hurairah radiyallahu anhu la yarmi rajulun rajulan wani musulmi mutum ba zai taba jifan dan uwansa da fasikanci ba kai wani ya kalli wani ya ce masa fasiki wala yarmihi bil kufri sannan kuma ba zai jefe shi da kafirci ba kawai ya ce masa kafarin banza illar taddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadhalik face sai wannan abin da yake fi dan uwan nasa da shi ya dawo masa idan ba haka dan uwan nasa yake ba amma an fasiki ne kace masa fasiki ba kai laifi ba idan kafiri ne ka faɗa cika ce kafiri ne shikenan kafiri ne ku duba larabcin sai ce la yarmi rajulun rajulan ba a ce la yarmi muslimu ba ko la yarmi muslimun musliman ba sai ka ce la yarmi rajulun rajulan mun gane idan kafiri kafiri ne ka ce masa kafiri ka ce masa fasiki eh kafirai banda munafikai su munafikai qur'ani ya lissa ya ce musu innal munafiqina humul fasiquna su su munafikai fasikai ne saboda suna ƙarya suna faɗin abin da ba haka yake ba amma kafirai ka iya samun kafirin da yake da husnul hulki baya ƙarya to kaka ce masa fasiki ka kira shi da kafirinsa matakin farko kenan kafiri ne shi ka ce masa kafir sannan musulmi baya halarta ka siffanta wani musulmi da fasiki sai idan fasikancinsa ya bayyana in fasiki ne aka ce masa fasiki ne shi kenan sannan kuma meye dalilin ce masa fasikin idan akwai bukata ta bayani kamar misali yana neman aure kuma kai ka san fasiki ne shi to anan babu laifi ka faɗi cewa fasiki ne ka ɓoye ma kayi laifi wala taqtumu shahada wa aqimu shahadata lillah nan zaka faɗa gaskiya amma ba aikin ka bane ta rika bibiyar mutane abinda wasu suke yi a wannan zamanin wai aljahu wa tabi suke yi Wana wana mutumin kirki ne wana ba mutumin kirki bane ana nan ana nan ana nan ana nan sai kuma abin ya dawo isu isu wanda suka kirkiro wannan fitinar a duniya sai da abin ya dawo musu yanzu da za a buɗe shafin su a zuwa a da labari game da su abin ba kyau wanda can suka kirkiro fitinar da kasashen larabawa suka zo suka kawo mana nan wasu suka ɗauka suka yi tabanni shi kenan sai a rubuta wai wane wane wane majruhi to waye waye kai da ce masa majruhi kai waye addala ka sai akwai shuhudul jarhi wa ta'dil a can da da ake da su wane ne ya isa aljarhu wa ta'dil sai wanda ya isa ya ce kai ya ba shi yasa ba kowa ke yi ba amma neman aurewa ne yake yi to wannan akwai aljarhu ta'dil har yanzu kuma ila kiyamis sa'a baya halarta a ba mutum aure an san ba mutumin kirki bane shi kuma ya halarta a bincika shi shi yasa ai suke faɗa suke cewa magabata suke cewa mun kasance da idan za mu riwaya wajen mutum muna bincike kansa kamar muna son mu ba shi aure kaga ashe al'asu shine ma a neman auren shi na riwaya ma ta kiyasi ne akai kiyasi ne akai akan na neman aure domin na neman aure ya tabbata manzon salama fatima bintu qais ta ce ta ce mutum biyu sun zo neman ta ta ce da abu jaham da muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma manzon sa ce amma muawiya fa innahu sulukul la mala lahu wa amma abu jahm fa innahu la yadau afahu an atiqihi fankihi usama ibn zaid sai ta wuri usama saboda waɗancan gabaki ɗaya suna da damuwa damuwa ta zamantakewa aure damuwa ce ta zamantakewa aure bata shafi mu'amalar su da Allah ba bata shafi mu'amalar su da mutane ba eh, shi dai Muawiya radiyallahu anhu sulukun bai kudi bai zama a hannunsa talaucin na Muawiya ba talauci bane na bai da shi a shi dukiya ba. fatan kamulat akhlaquhu ne ghaira annahu jawadun fama yubqi min al-mali baqiya da ya sama zai bada da ya sama zai bada kawai in ya samu kawai zai bada shi yasa har da wannan ya mallaki zukatan mutane da wannan sai na mu'awiya ya mallaki zukatan mutane shekarun shi arba'in da wani abu yana mulki tsakanin gwamna da da khalifa ba a taba mishi tawaye ko so ɗaya ba kai sai da garin sham suka so su mai da sai na kamar wani dan annabi annabi saboda san da suke mishi kuma ya mallake su ne da abin hannunsa ya mallaki zukatansu ne da kyauta kuma duk sahabbai sun musu namu auya wannan shaida to ita kuma mace a ce kullum ka kwashi ka shi kenan kafin ka zo da shi gida kawai sai ka gamu da kuturu ka zaro dubu goma gashi kafin ka gida ba ko sisi ina kudi ne gida wallahi din ne sadaka da shi kaga zai yi wa a zauna aure to shine su'ulu eh, abin nan rayuwar sayyidina muawiya shi kuma abu jahamin kana la yazau asahu an atiqi shi kuma kullun sanda shi na kan kafaɗarsa matafiyi ne shi to ya a mace ta so mutumin da kullun bai nan ba zai san kukanta ba ba zai san damuwarta ba kaga wala yulijul kaffal ya'lam bas. mutumin da zai zama ba zai san damuwar matar shi ba amma in kana zama da matarka kullum kuna tare ka san damuwar kana ganin fuskar ta zaka gane ko ba ta da lafiya ko kuma wani abu na ta a zuciyarta amma ba ka nan to ina zaka sani ko kuma kana zarraba lin nisa yana dukan mata kaga wannan a ashina'u ya humuni ai gara matafiyi da mai duka ai ko to shine wannan manzo sama ya bada Kage ya ya ya ya ya ba da shaida a game da su to sai ya zama magabata su ma lokacin riwaya in mutum ya zo zai yi waya sai an yi bincike waye shi shi yasa a lokacin da babu fitina ai ba su bincike kan waye haka sayyidina haka haka haka haka haka Muhammad ibn Sirin ya ce ya ce da duk wanda ya zo ya ba da hadisi sai a karba amma lokacin da fitina ta afku wasu suka kafarta wasu shikenan da mutum ya zo sai an bincika shi aka zama ana karban hadisan waɗanda suke kan sunna waɗanda kuma suke kan bid'a ba za a karɓi hadisin su ba mun gane to amma yanzu aljahu wa ta'dil din mu na wannan zamanin shine tahqiqi tahqiqi da kuma tabbatar da cewa wani abin da ya faɗi daidai ne mawazin din da ake da su ma'aunai da ake da su na karɓan magana to su ake amfani da su magana shi da ya faɗi yau ta yi daidai da wani abu da yake daidai to shi kenan sai a karba a'a ba ce daidai ba shi kenan sai a watsan masa da kayansa kowaye shi amma ba a zo a ware wasu rukunin malamai a ce su kadai ne wai aka karbe su a duniya shi kenan kuma suna mutuwa ba a da kowa wannan kuskure ne babba kuma ba daidai ba ne ba tunani ba ne mai kyau Allah shi ganar da mu